Kun Menene kuma? ciki na. To, ciki na. Me faru? ciki me faru? Wayyo! Wai! Me gida! Me gida! Wayyo Wayyo! Sanu, sanu, sanu, sanu, sanu. ya Me gida! Wa! Wa! Me gida!

Barkisu! To, assalamu alaikum jama'a. Na san za ku ga kamar <laughs> rayuwa ta canja ku? <laughs> To wani shahararren fim muke yi. Yawa, ba zan faɗi muku sunan shi ba sosai da wuri. Amma zan faɗi muku YouTube channel ɗin da za ku samu. Kun san so da yawa muna kawo muku tallan YouTube channel kala-kala. Kuma ku taɓa shiga kun ji kun ji kunya ba. to wannan channel din ya sha bamban da channel din da muke kawo muku talla channel channel ne da duk abin da kake nema na nishadi zaka same shi na dai muna yin series gani fina-finai irin six masu kyau na soyayya muna yin na yaƙi kun gani sannan muna yin na na irin spiritual haka irin na tsafi na matsafa duka kuma yawanci da wasu ne sannan muna sa Najeriya komai muna sawa a channel din dalla ku garza ya YouTube channel mai suna Isha Sharif za ku ga mu rubuta a jikin screen ku danna mana subscribing yawa duk masu kai albishirin kuma a description din wannan bidiyon akwai link za ku ga link din channel din in kun danna description za ku ga link din ku danna subscribe bayan kun danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa dan da duk wani shirye-shiryen da muka yi za ku same shi kai tsaye a cikin wayoyinku kun gane Isha Sharif yawa mun gode